jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta da shi shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil'adama a yau ma muna jihar yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar yobe ta ta sake su zuwa gidan yari bayan barazana fita zanga-zanga kan taɓarewar harkokin ilimi a jihar ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kwamar Bello Jana ya ce an tura su gidan yari suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba. Matashin wanda yake nema a ya nuna duniya an take masa 'yanci. Ya ce gabanin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce su rubuta takardu da miƙa su ta hukumomin da suka dace don sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a damaturu kwatsam gabanin zanga-zangar sai 'yan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali lamarin da ya samo asali ne lokacin da wasu suka kafe shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun ɓatanci a jikin hoton Gade matashin kwamarar ɗin da bakinsa eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kaman cewa eh, wato eh, jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin irin zolaya na, na wannan hotunan shine dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hoton ya saka ya aka fara sharing nashi a facebook cewa yobe a hannun yan sari eh. da ya saka kuma sai hoton ya dan yi trending a wannan time din to ni in particular ban yi posting wannan hoto ba but amma akwai mutane da yawa da suka yi posting waɗannan hotuna a, intanet. tuni ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba sabida tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture ɗin su ake nema da wanda suka yi posting su ake nema so ni me ya kawo ciki da ni a ciki sai na fara zargin cewa ko protest da muka shirya za mu yi ba mu samu eh, muna shirye-shiryen za mu yi ko shi ne ya jawo wannan dalilin da ya sa ni na shiga cikin wannan abu. Su ne suka kama ka? Eh, da ni da shi Ali M Ali da ba na Raul crack ne suka kama mu. Suwaye ne crack? Eh, akwai polis da ake kira crack eh, su ne suka zo suka kama mu suka kai mu ofis nasu suka yi mana bincike. Amma su sauran yara don naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi postin hoto din bata ah, an ce min a area command suka yi ta cases nasu wanda su bai kai su prison ba bai kai su ko ina ba. So amma mu namu gaskiya an kai mu prison mun yi watin trial na kwana goma sha bakwai sai aka samu belin mu yanzu kuna zaman beli ne ko an sake ku yanzu haka muna zaman beli ne eh me ne aka faɗa wani caji aka muku da aka kai ku kotu a'a ai abin da aka yi mana ranar lahadi ni da aka kama ni da na je ni eh, washe gari monday aka karɓa court order remain order aka tafi da mu prison ba mu je muka tsaya gaban alkali ba wato ba ma to waye ba da belin ku yan sandan ne ko kotu ce ta ba da belin ku tunda an karɓa remain order an je an ajiye mu so still lawyer mu ya zo ya shiga saboda ka gani ina fatin PDP ne to sai fatin PDP ta oh, ɗauka lawyer kai dan adawa ne kenan ni dan adawa ne sai fatin PDP ta ɗauka lawyer eh, ta ce je kokarin ai belin mu so aka yi ciko ciku first week ba a samu ba second week ba a samu ba sai da aka shiga third week da kuma taimakon 'yan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a tatuka aka samu belin so tunda kaga kaga kotu ne ta tura mu a wajen trial still true kotu ne muka je aka karba belin mu to abin da zan ce a nan me zaki ce kai kayi wannan abun ne saboda ke dan pdp ne saboda kana adawa da gwamnatin APC ta mai malabu ne ko menene a gaskiyar abin da ya faru? Eh, eh gaskiya ni abu guda biyu nake ɗaukan shi. Na farko ni dan PDP ne. Ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abu. Sannan na biyu kuma kai kanka abin da yasa yanzu inda ce gwamnatin PDP ke mulki a Yobe. Eh. sai ka zo ka gaba a yi gyara a sakandare ba ko me za ka yi barazanar za ku yi zanga-zanga koya ya ka yi. wannan zan yi barazanan yin zanga-zanga saboda ni zuciya na wato gaskiya nake nema ba wai dan ina pdp wai a ce ko pdp ne yau take mulki idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba shi yasa ma suna na comrade ɗin. to yanzu mene korafinka menene me kake kuka da aka yi maka wanda baka ji daɗi ba eh gaskiya ban ji daɗi ba saboda idan idan har ban kashe wani ba ban fuda wani ba ban sata abun wani ba za a zo a min wannan treatment ɗin. a zo a ɗauke ni rana ɗaya a je na yi kwana ɗaya a station kwanan sauro na washe gari na ƙara tafiya prison na je na yi kwana goma sha bakwai na dawo gidana wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuka ban taɓa tsammanin a dare ɗaya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a watin trial. To kamar yadda watakila aka saurara a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin hadimin gwamnan jihar Yobe, Dr. Sharif Almuhajir ne ya kai karan matasan wajen 'yan sanda. Har ma ya bamu dalilansa na yin hakan. Dr. Sharif Almuhajir kai ka ɗauki mataki a matsayinka kai kaɗai ne don an ce abun hada hoton shi gwamnan jihar Yobe mai malabu ne a ciki. To shi mai girma gwamna ka san dai mutum ne wanda shekara hudu da suka wuce wancan shekaran. An yi ta yi masa irin wannan wulakancin kuma yana haƙuri yana juriya yana kau da kai kuma baya cewa komai. Saboda haka wannan karan da aka yi ni dai a ra'ayina ni ba zan nemi ra'ayinsu ba. Ni a matsayina na ni kaina ni ma ɗan adam. Ina da hurumi na ina da hurumin in kare kaina. In an saka hoton shi ya ga cewa shi ba zai damu ba wannan ra'ayinsa. Amma ni a nan ina magana ne akan ni kaina da iyalina da 'yan uwana da mutuncina. shi ya saka ni bai saka ni ba kuma har gobe ranar yau din nan ni ni gwamna bai kira ni ya ce min in je in saka a kama wani ba amma fa ya sani cewa ni ba zan kyale ba saboda ya sani na san ya karanta na ce ni kenan ne hakki saboda haka lokaci yayi da zai bar mu saboda ni na gani ba adalci bane a shugaban mu ya hana mu kare kanmu lokacin da aka zarge mu zargi ne wannan ya kamata mu kare kanmu Gaskiya magana ba shi ya saka ni ba amma na sani cewa akwai waɗanda ƴan uwana wanda su ma suka ji wannan abin suka ji bai musu daɗi ba akwai wanda kwata kwata ba shugabanni bane a gwamnatance me yasa ka za saka sunan su a ce suna sa dukiyar al'umma how Kwamishinan ilimi na matakin farko na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris, ya saurari cikin ciki da gaskiya kan korafin matasan ƙarƙashin Bello Adamu Jana na rashin gyara makarantu musamman wata makarantar sakandare. kwamishinin ya nemi shigowa shirin da buƙatar a miƙa lambarsa ga matasan don su gana da shi. sunana dr muhammad sani jikis ni ne ilimi na matakin farko na jihar yobe wannan gaskiya ni ina ganin kishi ne na gari amma sun kauce hanya da ya kamata su zo su same mu mu tattauna sun ce sun rubuta takarda amma lambar da suka saka a kan wannan takardar jiyar da aka yi a kira ba a samu wayannan mutanen suna tuna cewa a duk Najeriya babu state babu state guda ɗaya da take gwamnati take biyan kuɗin waye kuɗin neko ɗari bisa ɗari ta jihar Yobe suna tuna da wannan suna tuna da cewa mai girma gwamna ya yi training ɗin malamai saboda dubu goma sha biyu a cikin shekara goma sha hudu nan saboda inganta musu yadda suke iya koyarwa sun ji labari cewa mai girma gwamna shine yake biyan kuɗin yaran yobe su yi karatu a wa'insu makarantu kamar su science technical a sokoto kamar su tulip a mamudu kamar makarantu don haka na wanda ba na gwamnatin yobe ba wanda gwamna ne yake biya waɗannan yaran sun yi gode wa gwamna ana misali da sama da lissafi dubu ɗari biyu da ya raba domin yara su yi karatu wayannan yaran ana misali sun tuna kamar cewa gwamna yana ba da kuɗi ana extension program inda ake tara yara sama yaran ss3 gaba ɗaya a koya musu karatu wayannan yara suna tuna cewa ana misali da yoban aka yi jarabawa a cikin yara dubu goma sha hudu yara ɗari ba sa fice ɗari biyu ne da suke samun five credit including english amma amma yau ba rajar ba da muka yi wannan ta bana bata gama fitowa ba ita ma ta banan yaran suna ta ta a social media cewa bara a cikin yara dubu goma sha hudu da muka da suka rubuta jaraba dubu bakwai duk gaba ɗaya sun samu five credit including english amma duka wa'annan duka wa'annan alherin ba za a gan su ba sai dai a tuna eh, kawai ba a gyara dukan ajujuwa ba ala misali yaran nan eh, Allah ya saka musu suna suna cewa mai girma gwamna ya gina mega school guda goma sha hudu wayanda wayannan mega sports din yanzu in ka zo ba za ka gane ba a yau ba suke ko a london suke suna miki godiya cewa ya sa a budget zai gina makarantar nan guda takwas gaba daya suna da labarin cewa gwamna yana kunkwasa kofofi na ya nemi taimakon a zo a gina masa makarantu har yau Allah ya taimake mu dokta mun kyale ki zaka cinye mana shirin gaba daya yanzu dai a takaice waɗannan yaran idan matasan nan idan suna son su gana da kai su ga bayanan nan akan takarda ko kuma su ma wasu tambayoyi za su iya samun ka kwarai abin da nake so shine eh, da Allah ka taimake ni saboda lambar da suka rubuta akan takardar mun fi wata ɗaya muna kokarin kiran su ba mu same su ba a taimake su a ba su lamba ta su zo nuna musu duk abubuwan da mai girma gwamna ya yi kuma su ba mu shawara harka ilimi ba mutum ɗaya ne zai iya gyara ta ba kuma harka ilimi ba kwana ɗaya za a gyara ba zo mu zauna mun shawara Masu raro, da yadda Allah wannan shiri zai miƙa lambar kwamishinan ilimi na matakin farko na jihar Yobe ga su matasan da suka shigar da wannan korafi. Domin a zauna tare da samar da mafita ga wannan batu mai matuƙar muhimmanci ga al'ummin da ake shugabanta. Sai a tare mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Nasara da Melika da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin kuma da ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.